والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da goma ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin juhudu shekaru bin hadi al fi muharabatul gulu fi tabdi wanda ainihin fadilatu shek fali bin jibir a hafizahullah ya tattaro yau za mu tashi shafi na sha shida daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim wujja li sheikh su'al an fuskanta wa malam tambaya al-kullu man a fi bid'atin mubtadi shin dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a shi dan bid'a ne shi fa ba. sai malam ya amsa hafi hafizahullah na'am man waqa'a fi bid'a duk wanda ya fada cikin bid'a in kanat zahira wadiha idan bid'an ya kasance zahira wadiha ka kauli bi khalqil qur'an eh idan bidiyan ya kasance baro baro kamar ra'ayin cewa qur'ani halitta ne an gane yayi kaga wannan bidiya ce zahira wadi'a wadiha au da ghayr Allah ko kuma ya roki wani Allah mutum zai daga murya ya shehi wani ba na arziki ya wali wani ba na haihuwa an gane maimakon ya roki wani ya roki Allah subhanahu ta'ala ya bashi haihuwa ya bashi arziki ya bashi lafiya sai ya zo yana roƙon shehi kaga anan wajen ya dauko haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ya ba shehi ya dauko haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ya ba wali anan wajen ya fada cikin shirkul akbar ina fatan gane wannan to saboda haka wannan abin da ya fada ya fada cikin bir'a ce wadiha bir'a zuwa misali an gane wannan ko shine au da a gairar la au me au zaba ala gairar la ko kuma yayyanka zuwa ga wani Allah mutum ya yanka dabba sai ya kira sunan manzan Allah ya ce bismi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya kira sunan waliyi ko ya kira sunan mala'ika Jibril sai yanka dabba ko ya kira sunan wani shehi to wannan bawan Allah ya yi shirka an gane ai to kuma wannan bid'a ce zuwa gira an gane to duk wani abubuwan da malam ya faɗa bid'a ne a fili misali idan mutum ya faɗa a cikin sa babu sassauci a gare shi kun fahimta to amma kuma abin da zai baku mamaki akwai ainihin wani fatawa na Muhammad bin Abdulwahab da yake cewa wato shi din nan yana daga cikin mutanen da suke nisantar kafirtawa amma mutane suna jingina mai ainihin tafiyar ya ce akwai mutane da yawa amawa da suke zuwa kabarin wali badawi da kabarin abdulkadir jelani suna neman biyan bukatu wajen wayannan mutane suna neman biyan bukatu wajen wajen badawi da ainihin jelani da sauransu yace amma kuma ba na kafirta su saboda na san ba su samu bayani ba ba na kafirta su saboda na san ba su samu bayani ba to me za mu ci akan wannan yanzu idan mutum ya fada cikin irin wannan biriya din yazo yana yana yana sige ga kabari yana yin dawafi ga kabari to Muhammad bin Abdul bai kafirta shi ba ya ce saboda me saboda bayani bai kai gare shi ba ashe ko da biri a zahira ne wani lokaci akwai za ga wani lokaci wani mutum gama gari ne jahili ne shi wani mutum sabon musulunta ne shi wani mutum ya taso cikin wani ƙauye wanda a cikin ƙauyen nan akwai ƙarancin bayani na ilimi kai wani lokaci ba mutum yana cikin birni amma a cikin birnin babu malamai isassu da suke bayanin addini to duk wata matsala ko da bayyanan ce, sai zan ba malaman da suke karanta da shi zai iya zama tuwa boyayye haka ne matsala bayyanan na in ba malamai zai zama boyayye yanzu mutumin da yake garin China kuma ya zama ana takura mai wajen addini babu littattafan addini isa su zai karatu ko yana irin garuruwa din na communism da suke takura ma addinin musulunci suke takura ma musulmi ba sa ba da dama ga malamai su karanta da addini to idan mutum ya fada cikin irin wayannan bid'a kawai kai tsaye za a kafa shi kai tsaye za a bid'antar da shi bayan bai samu bayani ba akan shi kuma shi wannan yi so haka nan abin da ake kira bid'a zahira muna yawan maimaitawa idan ya zamanto a cikin garin akwai malaman su da suke bayanin al'amarin kuma malaman nan zamanto malaman sunna sannan kuma ya zamanto garin nan wato gari ne wanda yake gari ne na ilimi ana yada addini yadda ya kamata ina yawan kawo misali da saudiya saudiya gidan tv na saudiya babu abin da ake yada fashe salafiya sannan gidan rediyon su kazalika sannan in kaje ka'aba ko kaje masallacin manzo ko kaje kaza za ga malamai sai karantarwa ake ga malamai sai wanda ka zaba to irin wayannan malaman wanda karantarwa ake ana ta karantar da salafiya misali to sai ya zamanto ɗalibi sai ya zamanto ɗalibi ya faɗa cikin wannan bid'a kaga ya faɗa cikin zuwa yara to wannan zamu ce ba shi da uzuri saboda akwai malamai dakakku malamai wanda sun gogu a fage na ilimi suna yin wannan yanzu wannan magana da aka ce nan alqaulu bi karqil qur'an aw du'a ghairillah yanzu su wa'annan mutane misali masu cewa bid'a zahira wani bid'a suka ɗauka zahira ai sun suka kafiri a zagira shi ne mutumin da yake hawa kan mumbari yayi inkari ga hukam ko ko mutumin da yake kira zuwa ga a dauki makami akan hukam to kaga wannan wato inkari ga hukam akan mumbari inkari da hukam a jaridu a social media mutum ya fito yana sukan ainihin shugabanni yana tsire musu mabiya suna kafara wannan ba manhaji ne na ahlus sunna manhaji ne na khawarij ballantana kuma mutumin da zai ce a zo a yi fito na fito da hukuma in ji ne na kawarij amma kamar abin da na faɗa mutanen Najeriya sun daɗe a cikin wannan manaji ba tare da sun san ma inda ya fito ba malamai da yawa masu da wasu ahli sunna ne sun fada cikin wannan bid'a na khuruji ga hukam bi ma'ana na na fito na fito na kokarin inkari ga shugabanni akan mumbari da zagi mabiya na kabbara amma da zaka tambayi wannan a ina wannan wannan fikira ka a ina ta fito wala bai san da ta fito ba kawai shi ya gina ma kanshi wannan fikira din shi da kansa ya zama to yana wannan hamasa din ba wai ya karanta wannan hamasa a wani littafi bane shi za ga malami bai ma san wani malami bai ma san su wane ne ikhwanul musulmi ba wani malami bai san su waye sururiya ba kawai shi ne ya taso kawai yana malami kawai wasu abubuwa kawai yana gina hukunci ne da ka to irin wannan yana faruwa a kowane zamani a kowane lokaci misali ba a gaggauta yanke hukunci da mutane su mutanen da suke inkari ga hukam a Najeriya menene abin da ya motsar da shi shin mutanen Najeriya da suke inkari ga hukam akan mumbari shin sun karanta littattafan ikwamin musulmi ne yawa daga cikin karanta ba yanzu mai tatsi ne marwa mai tatsi ne da na kawo tarihin shirin nan da yake inkari ga hukam akan mumbari har yana kira a yi fito na fito da su har ya zama to ya tarbiyyantar da ɗalibansa akan haka ai wannan mutumin ya daɗe da fara da'awa kuma na tabbatar da cewa malam marwa mai tatsi ne bai san su wane ne ma Musulmin ba bai san su wane ne muhammad surur zainul adilin ba bai san su ba amma kuma suna wato yana nan yana inkari to wani kawai da ya zo sai ce ai mai zai da ɗan sururiya ne a kira lokacin ma da Muhammadu sururi ya fara wa'azi mai tazi da ma ya riga shi yin wa'azi mai tazi da ya riga bayyana kafin sururi zai zainal abidin ina fata gane wannan to irin wannan ka duba tarihin da na bayan zaka cewa mai tazi da ya taɗe yana yin da'awa a najeriya a kano inda lokacin yana yin da'awa ya yi inkari ga shugabanni shugabanni suka ga cewa yana da haɗari suka kore shi suka kore shi a kano aka mai da shi can garin da ya fito can ainihin kasar daga baya ya ƙara dawowa ya ƙara ci gaba da yi haka shi ka duba mai tsini ya yi wannan abu ya daɗe yana yi sanar kuma da yawa daga cikin malaman najeriya sun daɗe su ne ɗabi'an ɗan najeriya ne shi ya ɗauka cewa malami na kirki shine malamin da ke fitowa ya zagi gwamnati idan ka fito kana zagin gwamnati to kai malami ne na kirki za ga galiban masu da'awa masu zagin gwamnati ba ma malamai bane bi ma'azar kalima wasu daga cikin su an gani wani ma da zaka ce mai kasan hasan albanna Wala wallahi bai san shi ba wani in ka ce masa kasan suwa ne da yan hawari zai ce masu waye kuma yan hawari to saboda haka a Najeriya wato wannan bid'a na ainihin kuruji ga hukam ana bukatan malamai gogaggu su tsaya su wa mutane bayani dalla-dalla a ilmance su wayar da kawukan mutane su nuna musu cewa irin wannan fito na fito da hukam da fitowa a yi musu inkari a kan mumbari a zage su a yi kaza a yi kabara a yi caji wannan ba manhaji ba ne mai kyau na fasa gani to idan aka samu malamai suna wannan bayani yau da gobe yau da gobe yau da gobe har aka samu malaman sunna sun yawaita ko ina a cikin rediyo a talabishin a masallatai a wajajen wa'azi a social media a jaridu da ana ta bayani to wannan bid'a yana iya komawa bid'a zahira amma gaskiya a Najeriya bid'an shi bai bayyana ba A gane ko so daga tunda dai malamai nawa suka yi bayani cewa babu kyau a Najeriya malamai nawa yanzu aka iya gaya musu da malam wani da malam wani da malam wani sun tsaya suna ta karantar da wani al'amari kaga malaman da suka ɗaska inkari ba su da yawa to ya za a kira shi zuwa zahira har ma da zarar mutum ya faɗi shi ko sai ga nan take an masa wani irin hujumi ba tare da an yi bayani dalla dalla ba ina ne kun? in kaga malami yayi irin wannan inkari inkari a bayyana ga hukam ka fito ka nuna cewa ga jama'a babu kyau inkari ga hukam inkari ga hukam din nan manhaji ne na kawari jama'a ku daina kaza ku daina kaza amma sai wani ya ce duk wani malam wani dan bid'a ne malam wani kaza sai nan take ka bid'antar da shi ba tare da ya samu bayani gamsashe ba mafi yawa daga cikin malamai ba a Najeriya ba sa karanta sharhu sunna na bar bahari mafi yawa daga cikin malamai a Najeriya masu da'awan sunna ba sa karanta aqidatu salaf ashabul hadis mafi yawa daga cikin malamai masu da'awan sunna ba sa karanta ainihin uh, shehu usul itiqadi ahli sunna wal jama'a na lalaka'i mafi yawa daga cikin malamai masu da'awan salafiya a Najeriya sunna a Najeriya ba sa karanta littafin a shari'a na Imam al-Ajuri ai kokarin a yada irin wayannan littattafai a tauhid na Ibn Kuzaima da ire-iren wayannan kutub din me me abin da ya kamata mu yi mu dauki wayannan littattafai muna karantarwa a yada su shiga cikin al'umma idan suka shiga cikin al'umma malamai ya zamanto masu wa'azi suka dauki wayannan littattafan suka yi nazarin shi suka ga irin sharhin da malamai suka yi irin su Fauzan irin su shekar biyu bin hadi umar almarkari irin su kaza irin su kaza to na tabbatar maka nan gaba alkhairi mai yawa zai game wannan al'umma din amma muka dauki wannan usulubi kawai da zaran mutum ya yi wannan kuskure kawai zagi ne da cin mutunci ba na tsammani wannan abu zai haifar da ɗa ido ba na tsammani mutane za su fahimce mu an gano wani ku wanda za ka ga wayannan samari da suke da irin wannan hauka da irin wannan jara'a din kafin su fahimci salafiya su ma fa haka suke kada ku manta ba kazalika kuntum min qabl manna, Allahu alaikum tabayyanu ku ma fa da haka kuke kafin ku zo ku gano cewa kaza babu kyau to ya kamata mutane ku bi su cikin hikima ku nuna musu ainihin da awasa lafiya a karance ina ba san gane wannan to wannan shine fa mafita kaga da shekarbi a nan wajen da yake yin magana kan bid'a zahira abubuwan da ya kawo misali da su ya kawo misali da alƙawlu bi khalqil qur'an ya kawo misali da du'a'u ghairillah aw zabahu li La. shekar bi bai kawo misali da khuruji ba wanda ya kamata a ce a Saudiya ma nan take ma shekar bi zai kawo misali da bid'a zahira da sauri wanda ya kamata ya kawo misali da shi baka da khuruji me yasa saboda malaman Saudiya sun yi rubuce-rubuce malaman Saudiya suna yawaita wa'azuzzuka suna yawaita hudubobi dangane da nuna mutane ba a yin fito na fito da hukuma suna yi to amma ga shekaru biyu, duk da haka a Saudiya yake amma bai yi magana kan bai nuna cewa ainihin yin inkari ga shugabanni akan mumbari da zagin su da aiban su da tsine musu biri a bari zahira an gano wannan to amma ko mu sai samari yan Najeriya yan zafin kai sai ka kawo shi a Najeriya Najeriya da kusan masu bayanin wannan al'amari yan kaɗan ne wanda suke bayanin wannan al'amari cewa jama'a ba a yi inkari ga mutane akan mumbari jama'a kaza yan kadan ne to kaga a ka'ida ba ka zargin mutum baka yi bayani ba in baka yi mutum bayani ba ka zo ka zarge shi kai ma ka zama azzalimi misali Allah ta'ala yana cewa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yataqul an wa ma kana Allahu li yudilla qauman Allah bai kasance zai jingina mutane cikin bata ba bai kasance zai jingina musu bata ba cewa sun zama kafirai sun zama yan biri'a sun zama fasikai hatta yi bayyana lahum ma yataqul har sai ya musu bayanin abin da za su yi ta ƙawa. idan ya zama to bai musu bayanin abin da za su yi ƙawa ba amma yazo yana kafirtar su yazo yana ta da su yana kaza yana kaza wai su wane ne daga cikin malamai wanda aka san su manya a Najeriya da suke bayanin cewa ba a khuruji ga hukam waye da waye ko za ku iya ayyana mana manyan malamai da kuka sani sun shahara suna da mabiya suna ta wannan bayani din ba kuka sani mara su da kuka sani to yanzu babin adalci ne yanzu misali idan an ga wani malami a Najeriya ya yi irin wannan babu wanda ya an karar da shi kawai nan take zai an taya mai zagi nan take a an taya mai a kira shi dan bidiya a kira shi fasiki a kira shi zindiki da sauransu kaga wani ba karamin kuskure bane misali to kila wani ya ce to ai ai wasu daga cewa sun fita waje kuma su cewa wannan ai wasu daga cewa sun fita waje to zan kawo misali to in kai wannan magana ibnu hajar al-asqalani ya karanta littattafan ibnu taymiya in kana duba fatawul bari zaka ibnu hajar yana kafa hujja da al islam ibnu taymiya ni na gani a cikin fatawul bari ibnu hajar yana raji ga ibnu taymiya kan matsalan shaddu rihal ila qabr rasul eh maganan an diki gari zuwa kabarin Manzo Allah da ibn taymiya ya bada ya bada fatawa ba a yin haka ba a nikan gari musamman a ce za a diki gari zuwa kabari to ibn taymiya yayi wannan gari ibn hajar bai goyi bayan shi ba to kaga ashe ibn hajar ya san ibn taymiya ashe ibn hajar ya san malaman salaf to amma kuma duk da haka me ya sanya malaman sunna suke uzuri ga ibn hajar ashe zai iya yiwuwa zai yi wa malami ya zauna tare da wasu wanda sun fahimci suna, amma kuma Allah bai fahimtar da shi a wannan lokacin ba amma idan an karanci mutum ne mai kyakkyawan manufa an karanci yana neman gaskiya Allah ne bai kaddara zai fahimci gaskiya a lokacin ba ana mai uzuri an gane ku yanzu kasancewan wasu malamai sun je Saudiya sun yi karatu yana zamantowa hujja ce to ai tunda sun je Saudiya yi karatu ba su da uzuri wai ko kun san cewa kana iya zuwa saudiya ka je ka dawo dan biliya haka zai yi ko ba zai yi ba yanzu doctor kiyas da ya ba saudiya ya je karatu ba amma da ya dawo najeriya wace akida ya zo da ita akidan sunna ko akida biliya akida biliya ya zo da ita akida ne wanda yake zagin sayar Bukhari. yana yana aibanta su imamu shafi'i kuna ka ba yana wulakanta hadisan manzo Allah sai dai mu wadda kawai kaga wannan ba za ka ce wai mutum ya je saudiya kuma ya dawo da wani a ƙida ɗin ba misali haka mutum na iya zuwa ƙasa kana iya zuwa ƙasa na saudiya wato ka yi gamo ka haɗu da wasu malamai yanzu a saudiya akwai malaman da suna karantarwa a jami'a amma ƙarƙashin ƙasa za su nuna su malaman salafiya ne amma ƙarƙashin ƙasa 'yan sururiya ne su wasu ma 'yan haddadiya ne idan sun karantar da ɗalibai a jami'a za su yi musu bayani dalla-dalla sai su ja ɗalibi gida ɗalibi ya kai musu ziyara gidansu su zaunar da ɗalibi su sa mai ra'ayi ina fatan gano wannan irin wannan yana faruwa a jami'a ana ganin ana karantar da sunna amma malaman suna ɗauki ɗan ɗaya sai ɗalibi ya dawo ma daga saudiya ka ganshi yana da wani irin fikira mara kyau sai ga wani lokaci ma wani ɗalibi ya je misira ya dawo garau ya dawo basalabi amma ya je saudiya ya dawo basururi, ah, ko ya dawo ikhwani wanda sai abu ne mai yiwuwa ko kun manta tarihin da na baku na muhammadu Kudu wanda muhammadu Kudu ya daɗe yana ɗauki ɗaɗɗai a saudiya ba shi da fahimta na salaf amma sai ya ɓoye ƙarƙashin ƙasa an gani idan ya karantar a jami'a ba zai yi wannan bayanin ba amma ana gama karatu a jami'a za ka bi shi gida za ku tattauna ya sa ma ra'ayi a nan ne fa ya canza masu safarar hawali tunani a nan ya canza masu salmanin aula tunani na ga ana gane wannan wa'annan bayan Allah ɗalibai ne na Bilibas sun yi karatu a wajen wannan babban malami amma sai ya zamanto su ma suna ma yin habaici suna suka ga Ibn Bas suna nuna cewa Ibn Bas bai san zamanin shi ba Ibn Bas bai san fiƙi waqi ba Ibn Bas bai dace su ringa yin fatawa akan abubuwan zamani ba sai dai akan abin da ya shafi haila da jinin biki da sauransu ga irin sa Abdurrahman Abdul Khalik yayi karatu a Madina amma kuma ƙarshen al'amari ya dawo yana adawa da salafiya na su bin da Albani da sauransu yana suka malamin shi Aminu Shakidi ya kira ya ce Aminu Shakidi library ne mai yawo a doron ƙasa library ne mai yawo da diddiki amma kuma library din yana bukatar a take shi a rairaye shi a zubar dan ya tsufa wato ma'ana littattafa da ke ce labirari littattafai ne wanda zamanin ziyar ga ya wuce me yake nufi malamin sa ba ba shakka mutum ne wanda ya san tafsiri ji shi amma kuma tafsirin shi da tafsiri ne wanda ya tsofe irin tafsiri mutanen da ne na fasan gano wannan amma za ga yana yaban Hassan Banna za ga yana yaban da Kusuf. yana kiran shi imam daga cikin ahimma to wannan me ka fahimta kan wannan kuma waɗannan mutane fa sun yi karatu ne a Saudiya kuma shi Abdulrahman Abdulkhali shi ne wanda ya ɗauki aƙidar salafiya ya kai ta ainihin Kuwait amma kuma sai shi daga baya ya zo ya warware duk wannan da a wanda ya yi da za mu yi takan nan kuma da yawa daga cikin ɗaliban da suke karatu a Najeriya suna gamuwa da shugabannin ɗalibai akwai shugabannin ɗalibai 'yan Najeriya wanda idan ka zo ka taso daga Najeriya ka je can garin shugabannin ɗalibai za su tarbe ka sai suka tarbe ka za su yi maraba da kai sai suka yi maraba da kai sai su gaya ma cewa ba to muna baka shawarwari akwai littattafan da za ka mallaka akwai wanda ba za ka mallaka ba akwai wani mutum ana kiran shekara biyu bin hadi kada ba ka mallake littattafan shi akwai wani mutum ana kiran shi ubaidul jabiri kada ka mallake littattafan shi akwai mutum ana kiran shi ahmad annabi sai su gaya ma amma ka mallaki littafin abdurrahman abdulkhali ka mallaki littafan muhammad hassan ka mallaki littafan kaza kaza ka mallaki littafan wahid bali sai su gaya ma littafan da zaka siya kuma su gaya ma in ka je harami kar ka je wajen malam wani da malam wani da malam wani su za su nuna ma kai kuma ka yarda da su kana ganin sun dade a garin sai su nuna ma cewa kada ka je wajen wani da wani dan za ka ɗauki mummuna aƙida amma ban malaman sunna na saudiyya gaba ɗaya sun yarda da malaman shi yasa aka tabbatar da su a harami kuma karantarwansu ba yana zuwa wajen malaman suna ana ji an ina masan gani kamar biyu yadda suke ta muhazara a nan zana sukan shi a can saudiya ba a sukan shi haka nan inda mugun malami ne malaman saudiya ba su gane shi ba ta ko'ina an ba shi kismi na hadisi ya kula da shi har ya gama babu wani mutum wanda ya ce malami ne mai mummuna aƙida. sannan su ibn ba sun rayu tare da shi ibn usaimin sun rayu tare da shi fozan sun fozan na rayar yanzu fozan bai taɓa buɗe baki ya ce ku yi hankali da shekarabi ba bil hasali ma ya nuna mana mu karance littattafan shekarabi a cikin wannan littafi shi a ya suna wannan littafi al'ajui ba al'amufida a littafin shi ajui ba shek fozan ya nuna mana littattafan shekarabi suna da fa'ida a karanta ina mutan gane kuma shekarabi ya Sheikh Fauzan ya yi magana kan malaman Madina kayan ce malaman Madina ana nufin su Sheikh Rabi da ire-iren su irin su Sheikh Rabi da su Muhammadu Muhammadu da Haji da sauran almarkari to duka su gaba ɗaya an tambayi Fauzan ya ce malamai ne suna kan manhaji mai kyau aqida mai kyau an tambayi Albani ya ce ban san kuskuren wannan bawan Allah akan aqida ko manhaji ba Ya ce ban san ko ya saba ma aqidar da muke kan shi ba ya ba gano wannan to malamai sun mai yabo ga yabo na ainihin usaimin ga na fauzan ga na bimbas ga na waye ga na waye irin wannan yabo da suka mai tunda sun gano yana da mummuna gida bai kamata su yi su yi shiru a bar yan najeriya ne kawai za su yi ta muhazara suna wahala amma ba su da littafin za su yi kafa hujja da shi za ka yan najeriya suna ta wahala a kan ƙoƙarin suka shi amma ba su da marji'i ba su da littattafan da za su iya nunawa a fili su nuna cewa ga manyan malamai su Bimba, su usaimin su waye suwaye sun nuna cewa wannan bawan Allah yana da mummuna a ya hankali da shi a gari kowa ya tabbatar da akida mai kyau to almuhim abin da nake gaya mana wato malam mutanen Najeriya har yanzu sukan je Saudiya karatu sai su yi gamu sai su gamu da wasu daga cikin shugabannin ɗalibai da suka daɗe a Saudiya sai su sa musu wani ra'ayi sai zama to ko da mutum ya je garin ba zai fa'idanci da da'awa salafiya yadda ya kamata ba za ka ya dawo da wasu irin tunani tunani gashi salafiya salafiya ka gan shi rago da wutsiyar kare ka kasa ganewa wanda za ka kira shi ba salafi ne ko za ka kira shi ba sururi za ka shi dai gashi a rikice ba kuma ya kawo wannan ba ana samun miyagun malamai a jami'a kamar yadda na faɗa miyagun malamai a ina a jami'a wanda zahiri za su nuna suna tare da saudiya da akidanta ƙarƙashin ƙasa suna ɗauki ɗan ɗaya sannan ana samun 'yan najeriya da suke da wasu irin afkar su ɗin nan su suke zuwa su dinga sanya wa ɗalibanmu su guji malam wani suka guji malam wani to ɗalibi in bai da ra'ayin kansa sai ya bi su sai sa kake ganin da yawa daga cikin ɗalibai suna dawowa da wani irin tunani mara kyau ina mutan gane wannan to na'am shay'in min hadhihi al-umur al-wadiha eh ko kuma wani abu daga cikin wa'annan al'amura wanda suke bayyanannu an gane yanzu mun gane cewa bid'a zahira na sabiya ce ko babu wata bid'a za ce zahira sai dai ya danganci irin kasar da ka fito da malaman ku da suke muku bayani in ba ku da malamai ya zama kasan ku babu ilimi a cikin sa ko kuma zamanin ku babu wani bayani gamsashe sai kuka fada cikin wannan bid'a ba a kiran wannan bid'a zahira wannan bid'a ya zama kafiya ya ga koyi ya ba bayani eh hadha yubadda'u bil bid'a al-wadiha eh to wannan in ya fada cikin bid'a wadiha to wannan za a bid'antar da shi da bid'a wanda yake wadiha wa idza kanat al-bid'a min al-umur al-khafiyya amma in bid'a yana daga cikin al'amura oyayyu wanda ba kowa zai iya gane cewa bid'a bane wa ka'a fiha man yataharra al-haqq sai mutumin da yake neman gaskiya sai ya fada cikin ta kada kada aminu saboda kuskure daga gare shi ya fada haza la yubaddu ibtida'an wannan ba a biri an da shi a matakin farko inna ma shi za a mai nasiha ne wa yubayyinu lahu khatahu kuma za a yi masa bayanin kuskuren sa idza asarra alaiha yubadda idan ya nace akan ta za a biri an da shi eh yanzu kamar yadda malam ya faɗa nan wajen ya nuna biri a khafiya ce kawai ake tsayawa mutum da hujja amma biri bid'a zahira nan tashi ake biri an tarwa. na fatan gane wannan to ai biri a zahira shine wanda Imam Ahmad ya faɗa a cikin littafinsa shan suna sunna nan ya faɗi cewa akwai wasu hasla wanda duk mutumin da ya faɗa cikin su ba a sashi daga cikin ahlus suna. kana masa gari ya faɗi wasu wasu sifofi wanda duk mutumin da ya faɗa cikin su bai cikin ahlus suna. daga ciki akwai kuruji ga mukam daga ciki akwai inkarin dawa Nabi Isa akwai inkarin dajjal akwai maganan cewa ƙwarani halitta ne akwai maganan wato na akwai maganar kaddara to duk wayannan abubuwa gaba daya da gagan su Imam Ahmad ya sa su daga cikin bid'a wanda yake zahiri duk wanda ya fada cikin ba a kira shi ahlus sunna ko kuma an samu zaratan malamai manya manya wanda suka fada cikin ba samu ba yanzu dangane da abin da ya shafi iftiwa'i kan al'arshi ai Imam Ahmad ya sa shi daga cikin bid'a zahira sannan da cewa Qur'ani halitta ne ko Qur'ani ba halitta bane in mutum ya ce Qur'ani halitta ne ya fada cikin bid'a zahira to me za mu ce yan asha'ira sun fada wannan biriya ko ba su fada ba me za mu ce kan ibn hajar al-asqalani me za mu ce kan imamun nawawi ai malaman salafiya ba su bid'antar da su ba idan an ce irin wannan da zarar mutum ya fada kai tsaye ake bid'antar da shi ashe kenan yan haddadiya suna da gaskiya kenan yan haddadiya da suka ce eh, abu hanifa dan biri ne dan yana da yana da yana da yana da ainihin irja'i tare da shi yan adabiya suna ta da abu hanifa da imahullah ko yan adabiya suna ta da ibnu taymiya shi ma ya fada cikin wasu bidiyoyi yan adabiya suna ta da ibnu qayyim suna cewa bai halatta a karanta littattafan su ba suna ta da irin su imamu nawawi su ibnu hajar su imamu zahabi da irin su imamu suyudi da irin su ibnu al-jawzi da imamu shaukani har da shaukani an gani suna bidiyar ta saboda sun fada cikin wasu bidiyoyi yanzu ga karatun da muka yi na yau ibn wa ibn qudama magana ya fada cikin bidiyar na me na tafwidi ya fada cikin bidiyar na tafwidi wanda ibn ya ce yana daga cikin mafi sharrin nau'i na bidiyar kuma imamu ahmad baya sassauci ga duk mutumin da ya fada cikin shi amma kuma malaman salafiya na wannan zamanin yaya sun ta da shi an ta da ibn jawzi yanzu ibn hazm al-andalusi ya fada cikin a wajen akida yayi kurakurai masu yawan gaske ya fada cikin kurakurai ibn hazm bai yadda cewa Allah ya daidaita kan al-arshi ba akwai irin fasara da yake irin fasara na jami'a sannan sunayen Allah da sifofi ga irin tawilin da yake yi wanda wanda ainihin wannan wannan mukbir bin hadi fadilatu shaykh yake cewa ai ibn hazm yana da aƙida irin na jahamiya jalat sosai amma kuma duk da haka sun mai uzuri kaga ashe mutum na iya fadawa cikin wannan biri'a kuma ya zama ba dan biri'a ba shi in ka ce mutumin da ya fada cikin bid'a zahira kai tsaye dan biri'a ne to gaskiya imamun nawawi ba zai sha ba ibn hazan ba zai sha ba ibn hajar ba zai sha ba ibn jawzi ba zai sha ba to da wani ma'auni ake aunawa a kyale wa'annan ina ba san gane wannan an duba aikin sana'ar khairi mutane ne masu son sunna suna kira zuwa ga sunna suna kishin sunna suna yaki da shirka suna yaki da bid'a suna yaki da taqlidul a'ma kuma suna son littafin Allah da sunna sosai a gane manhajul talaqi wal istidlal din su qur'ani da hadisi da kaza kaza da sunan haka sai suka fada cikin wannan kuskure ana duba alkhairin su mai yawa alkhairin su mai yawa sai ya shafa wannan bid'a da suka fada kan shi kun fahimci wannan ko to saboda haka yanzu malaman Najeriya da wasu ke so su bili'antar za ga wani malami yana yakan sufaye da kyau yana yakan shi'a da kyau yana yakan ƙur'aniyu yana musu raddi ko yana yin yana yaƙi da bid'a yana yaƙi da ainihin saban Allah yana yaƙi da duk mutumin da baya son hadisi to sai ya fada cikin wannan kuskure da suke magana cewa yayi yayi tahayyi shi anan wajen in ka duba alkairansa da irin kokarin da yawa sunna da kuma wannan kuskure da suke so su jingina masa wanne fi yawa alƙinsu ya fi yawa kaga anan sai su nuna wa mutane abin da ya faɗa kai na kuskure abin da ya faɗa kai da ya ce irin nan yana motsar da mutane cewa a zo a yi zanga-zanga ga hukam wannan kuskure ne kuma ji ne na kawarish amma shi ɗan kawarish ne ila shi ba ɗan kawarish ba ne baya ma san yan kawarish amma kuma gashi ya faɗa cikin su ana iya samun mutum ya faɗa cikin wata biri'an da bai ma san wato baya ma tare da su misali to wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta dangane da bid'a zuwa gira Allah shi taimake mu eh wa alaikum salam ko wannan yara suna tunanin duk wanda yake cikin da'awa ko kuma malami yana da wani matsayi na ismail da yan kuskure ba shi yasa to gaskiya ni ma ina mamakin wa'annan tunanin wa'annan samari misali ina ganin suna ganin cewa in mutum malami ne kawai ya kamata dole sai ya san komai da komai ina ba san gane wannan kaga su suna tunanin duk wanda yake malami kawai dole ne sai ya zama asumi kini ma ina mamakin abu tun ai kowane mutum zai iya dacewa zai iya kuskure ko to amma su ba sa ɗaga kafa duk mutumin da ya kuskure ni yadda na fahimta in mutum ya yi kuskure yana cikin su suna ɗaga mai kafa idan mutum ya yi kuskure yana wajen su ko ɗan kuskure kaɗan ne ko ɗan bid'a kafiya ne za su mai wulaƙanci su a wajensu in kana tare da su to duk laifin da kai kai ka sha in baka tare da su to duk duk kankantar laifi za su wulaƙanta ka ne aka da karance su Allahu alam ah, kamar yadda aka gano su Muhammad Suru misali a eh. Saudiya to su malaman yanzu da suke zuwa zauna a kangi malaman da suke zuwa eh. har yanzu ba gane su bane akan wannan aiki da suke yi wallahi eh, eh, mai yin wannan an ce mai san abinka ya fi kawayo ba in za su yi abin za su yi ne da wayo da hikima za su gargar ɗalibin su ce ba yanzu ba zan baka misali akwai daga cikin ɗaliban saudiya ɗan da suka karatu a najeriya a ɗan da suka karatu a saudiya ɗan najeriya ne da suka gaya ma wani cewa in ka je saudiya za ka yi karatu sai ka je wajen malaman harami ya ce malaman haramin nan suna da haɗari yace za a ga malaman harami suna cewa kada a yi tawaye da shugabanni suna cewa ba a ɗaukar makami da shugabanni lokacin kafin fitina na boko haram yanzu. sai za ga malaman saudiya suna nuna yace malaman saudiya saboda suna jin tsoron gwamnati ne ai gwamnati ne ta sa su wannan aikin wai gwamnati ne ta sa su su yi mutane bayani kada a hau kan mumbari a yi mashi shugabanni a abin nan ai malaman gwamnati ne to saboda haka da zarar ɗalibi ya je saudiya sai ji malami yana magana cewa yana hudu ba ko yana wa'azi cewa ba a yin tahayiji ba a zagin shugabanni akan mumbari ba a tsine ma shugabanni ba a kaza ba a daukar makami sai ce wannan shine ne abinda aka bar labari a Najeriya kafin in je su ne malaman gwamnati an lura sai ce wa'annan yana jin malami zai ce to ana ce musu ma wai malaman harami hukuma tana tilasta musu yi wannan bayanin ne wai ba da san ransu ne suke yi sai in ka ji wani malami na yi shi kanshi an tilasta mai ne ba da sauran shi ba ne. aka ce ya ringa yi mutane bayani ba a tsene ma shugabanni ya ringa yin bayani ba a ainihin inkari a bayyana ga shugabanni ba a zagin su ba a yin caji kaza ba a kaza ba a yin zanga-zanga gare su Ya ce duk hukuma ne take tilasta wa malaman Saudiya irin su Ibn su Ibn usaimin ba da san ransu ne ina ba gano wannan to kaga tun kafin ka je kasar ga mutumin da ya zo ya shekara goma sha a saudiya ya zo ya gaya ma shi ya yi karatu a saudiya ya san halin saudiya kai kuma mai raunin tunani ana gaya ma za ka ɗauka da wannan ne suke samu su rubauci ɗalibai da yawa su canza musu tunani amma ana samun ɗaliban ilimi wanda wani za su yi mai wannan magana ba zai saurare su ba shi zai tsaya ya fahimci inda gaske yake an gane to wannan shine saka wannan shine mafi yawa daga cikin gaskiya wato tasiri ne na wayannan mutane suke fata ainihin malamai wa iyaz billah insha Allah Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk